بالأضحية سبحان الله abun da mai gado zai yi da layya mai gado ya zai yi da layyar yadda ya kamata mai gado zai yi da layya ni ne zan yi layya a'a na yanka na yanka to dole ne magadana sun su ne da layyan za su gaji layan su raba ta daidai irin gadon to amma dai sai a karanta walil warithil qasamu walau har mai ike da suna mai gado ya samu ya raba ko da an riga an yanka ne dole a raba ta daidai da gado ka ganin wata matsala ce wacce take ba za ku neme ta ba sai ran da kuka kai martaban ku neme ta yanzu wannan za ku ruwan ku da ita amma kuma za ta same ku ya hmm. eh, haka nan ne abin layya bari a karanta za ka gane ba gane ba na ma naka daban musamman yanzu kaga aka ce maka aka kawo maka gado wane ya mutu sai ga layya to layya ina take a cikin kayan gado za a raba ta daidai yadda ake raba shi ke nan gama to shi ake magana nan abin da ke son tuna mako kamar misalin a ce maka idan an mutu mutum na da mata hudu in an je ana tambaya su za ku yi layya su ce eh, eh, eh, muna son a yi layya Ta ga su ce ni shi da ba ni katon rago in an yi mai kuɗi ka ce a ah, amma a ki ne a yi sai ka ga ta fasa akwai dai Allah da Allah masa cikawa matansa wannan ta zaburo ta ce ni uku za a yanka min saboda 'ya'yana guda kazari. wannan ta ce biyu dole a bani labarin wannan ta ce to na hakura da guda ɗayan da ta ce ba komai duk kowane za a ba ta amma a cikin kuɗinta <laughs> a cikin kuɗinta a cikin kuɗinta malam dandanan suka gane ba su tsauna ce a'a a cikin dukiyar alhaji za a yi ko kuwa ce a'a ba a duk ai alhaji yanzu ya mutu ba ya da komai yanzu cikin dukiyar da hakkin ki da za a baki tun da kina da bukata dubu nawa kike so a baki kilayya amma cikin dukiyar ki za ki iya samun kaza to don haka nan kaga za a iya baki bashin kaza to ai ba da fasa layya a kai dukkan cikin sa ba mai layya hmm? ko yanka ko bai yanka ba da dare da ya haka za a raba layyan nan daidai da daidai hatta an namiji da bace ne lin zakari bi saladil haka mutu aka bakko da kai da kanwanka nan sai a ce to nan ko yanka ya raba raba gida uku sai a ba ta kashi da kai ka ibi kashi biyu yanzu ya rage naka je kai sadaukar yanzu kudin ka ne ai idan mahaifin ku ya mutu da ce to za ka yi layya ka tuna zai yi layya ka tuna yadda ake wada ka ce eh to a kuɗin ka ne walil warsil qasamukum wa la إذا مات صاحب الضحية إذا ما لي يموت قبل ذبحها أو ذبحها ومات فإن من حق الورثة دقى حق ما سقادوا بعده أن يقتسموها صلبات فيما بينه بحسب نصيب كل منهم من الميراث kana jin wannan ko ba baka taba ganin inda aka yi haka baka taba jin labarin ma inda aka yi haka layya a raba a ce a dawo da ita a raba ta a dadda ta daidai lizzakar misali ya bi. a cire wa uwa sudusi a cire wa uba sudusi a cire wa mata fumuni ربع raba للذكر مثل هد zakar bisil hajjil unsa ya ne, ai mamaki zaduna na yi. Kuma wannan فإن من حق الورثة بعد أن يقتسموها فيما بينهم بحسب نصيب كل منهم من الميراث أو يقتسمون يقتسموها بالسوية فيما بينهم ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى ولهم أن يلجئوا كذلك إلى القراءة عند القسمة أيوة إي إي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا a ash'ariyawa ƙabilar idan guzurinsu ya ƙare armalu fil gazari jama'u ma ma'ahum min taami sai su tara abinda suke da shi na abinci wuri guda da faqata samuha bainahum bisawiyati fahum minni wa ana minhum nam balaga tunda ya riga yi eh, wajen rabon ne ai wajen rabon ne ana iya ƙuri'a ana iya rabo harkan rabon ne ai yan yanka imma ya ƙuri'a wa imma a raba tun da kaga za a dinga rikici wani da ce ni ne da kai wanda ce ni ne da kafa kan gudanar ne